Assalamu alaikum wa rahmatullah. Barkanmu da sake saduwa a wani sabon bidiyon namu. A wannan bidiyo namu ne yau mun zo muku da wani sabon website wanda ake samun kuɗi da shi. Wannan website za ka dinga musu aiki kana gida ba tare da ka investin ba kuma za su dinga biyan ka. wato shi wannan website din yana karban tallace-tallace ne daga kamfanunuwa kamar su hotel haka da kamfani da kuma youtubers masu youtube kenan da kuma waɗanda suke neman likin irin na facebook ko na instagram ko na twitter masu buƙatar irin likin haka da comment duk suna rijista da wannan website ɗin suna biyan wannan website din shi kuma wannan website din zai sa tallansu a website idan memba na wannan website ya shiga ya yi registration da wannan website din za ka shiga ka ga abubuwan da za ka yi idan likin ne mutum mai son likin ko mutum mai son comment ko wanda suke so a rinka kallon bidiyo ɗinsu na youtube ko kuma waɗanda suke son su samu subscribers duka irinsu ne suke rijista da wannan kamfani da wannan website ɗin shi kuma wannan website ɗin kuɗin da ya karba idan ka shiga ka yi liking ko ka yi viewing ko kuma ka yi subscribing to wannan website ɗin a kuɗin da ya karba shi kuma zai baka commission daga cikin kuɗin da ya karba so ba tare da bata lokaci ba bari mu shiga wannan website ɗin ku ga yadda yake da farko dai idan mutum ba shi da rijista da wannan website ɗin gashi nan nan wurin da aka rubuta registration so nan mutum zai taba ya shiga ya yi registration da wannan site din Yawwa kamar da kuke gani gashi nan mun taba wajen registration din gashi nan yana budewa Yawwa zai bude kamar haka gashi nan inda ya rubuta nan kasa kuna gani inda aka ce sign up with google idan kana so za ka rijista da google sai ka shiga nan wurin kai sign up with google idan kuma za ka yi sign up da microsoft ne shi ma ga nan nan za ka shiga sai ka yi rijista idan kuma rijista za ka yi da email ɗinka ka sa email ɗinka ka sa password shi nan inda kuke gani nan gurin sai mutum ya cike email ɗinsa ya cike password ɗinsa kawai sai ya ce next in ka ce next za ka shiga ka yi rijista da wannan website to kamar ni already tun da ina da rijista na riga na yi rijista da wannan website din kawai nan zan taba inda aka rubuta sign in din nan nan kenan to bari mu taba mu shiga ku ga yadda site din nan yake yawwa gashi nan kamar yadda kuke gani gashi nan ya bude so ya ƙara da delivery registration inda yake nuna min na sa detail ina sai na shiga so sai na taba gurin nan inda aka rubuta email gashi nan zan sa email dina da password dina a nan sai na shiga gashi nan kamar da kuke gani already na yi filin din email dina da password shi nan na ce sign in yauwa shi ga dashboard din website din yadda yake kun gani shi nan yadda yake yauwa ga yadda dashboard din website din yake kamar yadda kuke gani ga sunan website din nan a sama idan mutum yana so zai sacin gashi nan kamar yadda kuka gani gashi nan zaretlami.com so wannan shine sunan website din idan ka shiga google ka tafi wannan insha Allah zai kai ka direct sai kai registration kamar yadda kuke gani daga hannun dama ga wani guri nan nan gurin kenan ga wasu notification nan to wannan notification ɗin shi za ka taɓa sai ka ga abubuwan da suke available na tallace-tallace da wannan website suka sa yawa ga shi kamar da kuke gani notification ɗin yana buɗe yawa to ga sunan kun ga kamar wannan da aka ce ga shi nan the billion recently added ad in live management on social media any method about free party uk so a gaba za ku ga an rubuta you can earn 0.01 for watching video so wannan video din idan na shiga na yi wacin dinsa shi na abin da suka ce za su bani za su bani 0.01 so idan na so zan shiga sai na shiga idan kuma ba shi nake so ba zan iya tafiya next na ƙasa shi nan shi kuma wanda suka ce live engagement on social media in method shi ma ga shi nan bidiyo ne na shiga na kalli bidiyo ɗin shi kuma za a bani 0.08 so ga wani na gaba nan so waɗannan gasu nan idan mutum ya duba kana duba kana dubawa sai ka zaɓi wanda kake so sai ka shiga idan ka shiga kai playin video ne in na liking ne kai liking in na subscribing ne kai subscribing in na following ne kai following in dai ka yi automatically za su baka earning ɗin da suka ce za su baka idan kana so ka duba ka ga earning ɗinka kuma sai ka taɓa dashboard ɗinka kamar yadda kuke gani gashi a nan inda aka rubuta wannan layika layukan guda uku nan za ka taɓa yauwa gashi nan kamar yadda kuke gani gashi nan za ka koma dashboard gashi nan idan kuma za ka shiga kai enin ba sai ka shiga ta notification ban ka shiga nan gurin gashi nan duk abubuwan da suke available na wanda za ka yi enin a wannan website din anan za ka gansu bari mu shiga ku ga yadda abin yake yauwa kamar yadda kuke gani ga sunan abubuwa ne da yawa choose the method of earning za ka iya zaɓar method da kake so na earning ga sunan browse website videos ad idan so kake ka shiga ka yi browsing na website ko ka shiga ka ga video ko ka shiga ad sai ka taba wannan inda aka rubuta enin din nan in ka taba zai kai ka inda za ka shiga ka yi enin bari mu gwada tabawa ku ga gashi nan kamar da kuke gani sun ce currently there is no available ad to make money in this method if any add appears here you will receive a notification so kun ga a nan gurin ba wani ad kenan so da akwai ad wani ya ba da talla an sa to da zan ga tallan anan to yanzu ba wani kamfani da ya ba da talla duk tallan da aka bayar an riga mutane sun riga sun yi kuma kuɗin ya kare so kamar yadda kuke gani gashi nan idan na ad za shiga lip ga wannan na gaba na inda aka ce lip engagement on social media idan so kake ka shiga kai participating a na social media sai ka taba nan inda aka ce n sai ka shiga kai n na kuma aka ce write comment reviews akwai kamfanonuwa da suke ba da talla ko kuma hotel-hotel haka da suke da ake promoting ɗinsu idan ka taba zuwa wani hotel su hotel din za su baka dama ka shiga ka yi review akan cewa a hotel din yana da kyau ka dai faɗi abubuwan da hotel din yake da shi to su kuma hotel din za su ba da talla ne a wannan website din su kuma wannan website din za su baka dama ka shiga ka yi comment ko ka yi review su a cikin kudin da hotel din suka bayar su kuma kamfani su kuma wannan website za su baka commission ɗinka idan ka shiga ka yi review ko ka yi comment gashi nan na gaba inda aka ce fill out survey akwai survey kamfanonuwa da suke bukatar survey su ma suna ba da tallan survey dinsa a nan in ka shiga ka yi su ma za su za ka samu kuɗi da su gashi nan na gaba shi kuma inda aka ce create account subscribe to newsletters shi ma nan in ka shiga za ka iya creating ɗin account na newsletters shi ma in ka shiga za ka iya so bari mu koma nan sama inda menu din nan yake wato nan gurin kenan mu ga abu na gaba yawa kamar da kuke gani gashi nan gurin da aka rubuta bilin din nan nan gurin kenan shine bilin ko to shine gurin inda idan ka tara kudinka za su biya ka bari mu shiga ku ga yadda gurin yake yauwa kamar yadda kuke gani gashi nan your enemy wato abin da na tara kenan gashi nan earning dina na samu 5.61 dollar so in kuka duba za ku ga abin da suka ce gashi nan a nan gurin kamar yadda kuke gani you reach 23% of payment threshold payment threshold is 25 dala so kun gani yanzu ina da 5 dala sai kudinka ya kai 25 dala sannan za ka iya withdrawing so kamar yadda kuke gani gashi nan ni kudina yanzu ya kai 5.61 dala so shine abin da nake da shi ga wannan green line din nan yana nuna progress dina wato yadda tafiyar wannan dina yake duk lokacin da wannan green din ya cike su a lokacin na kai 25 dala za su bani dama na yi adadin method of payment ga sunan zan iya adadin method of payment dina you don't need to add a payment method until until earning whole has been reached so ba sai na sa ba sai na yi adadin payment dina yanzu ba zan iya bari har sai lokacin da na kai 25 dala sannan ne adin na sannan ne adin yawwa duk lokacin da kudi na ya kai 25 dollars zan sako ƙasa nan inda aka rubuta manage settings din nan gashi nan manage settings nan zan shiga sai na yi filin gashi na kamar da kuke gani payment receiver sai na yi adin din detail dina billing information to receive payment gashi nan zan cike waɗannan form din kawai sai na saving shikenan sai ne adin din sai ne adin din method of payment dina shikenan sai wannan kamfani su biya ni yawa bari mu koma nan sama wajen setting din nan mu koma dashboard ku ga yawa wannan shine dashboard gashi nan kamar yadda kuke gani kowace rana estimated earnings ɗinka kun ga kamar misali nan gashi nan yau gashi nan today so far kun gani ban yi ban yi participating ba gashi nan ina da 0.00 dala so yesterday ma gashi nan kamar yadda kuke gani yesterday shi ma gashi nan 0.00 last 7 days gashi nan sati guda kenan ban shiga wannan website din nayi participating ba shi ma gashi nan 00 this month gashi nan da yake tun da watan bai dade ba gashi nan this month kenan wannan october gashi nan shi ma ban shiga ba nayi balance ina gashi nan 5.61 dollar last payment ina gashi nan har yanzu ba a biya ni ba saboda kuɗi na bai kai 25 dollar ba to da a ce kuɗi na kai 25 dollar ne zan iya withdrawing so kamar yadda kuke gani gashi nan dai wannan website din idan mutum ya shiga zai fahimci yadda abin yake in ka shiga ka duba ga suna akwai abubuwa da yawa da mutum zai shiga ya samu kuɗi da su so daman mun ce muku insha Allah inda muka sami irin waɗannan site ɗin da ake samun kuɗi musamman wanda ba sai ka investin ba kana daga gida za ka dinga shiga kawai karkari ka yi comment ko ka yi liking ko ka yi subscribing ko ka yi review ko kuma ka rubuta sabe za su biya ka so wannan shine bayani da muka yi akan wannan website din to bari mu dakata a nan sai kuma wani lokaci in Allah ya sake haɗa mu a wani bidiyo ɗin namu so kadda ya kumanta a daure a yi mana liking kuma a yi mana subscribing saboda liking ɗin da subscribing ɗin shine yake samu samu ƙwarin gwiwa mu ci gaba da nemo muku irin waɗannan website da ake samun kuɗi to mun gode sai Allah ya sake haɗa mu